الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بركة مدسة دعاء وأن يمتي نشدة قوة جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da 443 wadda ta yi daidai da ranar tara ga watan ɗaya shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 165 a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na 146 a cikin littafi na goma kitabul azan hadisi na 829 na'am قال المؤلف رحمه باب من لم يرى التشهد الاول واجبا نعم يجب نعم يجي باب من لم يرى التشهد الاول واجبا babin wanda daga cikin malamai baya ganin cewa tashahudi a tashahud ta al-awwal ta farko wajiban wajiba ce yace li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama min ar-rak'atayn wa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga raka'a biyu ta sallah wa lam bai dawo ya zauna ba wato ya faɗi dalilin ya faɗi hukuncin amma ya yi ishara ga saɓani a kan hukuncin ya faɗi hukuncin da yake gani da dalilinsa amma yayin da yake bai yanke ba ya ce babu la ya jibu tashahudul awal babin tashahudi na farko baya waje ba da haga ya yanke baya ganin wanda ya saba ma wannan saɓani ne abin kula da shi amma da ya ce mallam yara wato wanda baya ganin haka baya ganin cewa wajibi ne saboda wannan shine zabin sa amma a ciki zaka san cewar yayi ishara da cewa akwai sabani bi ma'ana akwai daga cikin malamai wanda yake ganin at-tashahhudul awwal wajibi ne kuma wannan haka yake kamar yadda yake shine ra'ayin al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana ganin duk wanda ya ganganta barin tahiyar farko bai yi ba to ba shi da sallah in ya batta amdan ba shi da sallah sai ya sake sallah amma in ya batta sahwan in ya barta bisa rafkanwa bisa mantuwa ko rafkanwa to wannan sai ya mata sujudu sahwi kuma wannan za a shi ma za a iya ɗaukan wannan dalilin daga hadisin da zai kawo amma wajen jamhurin malamai sun a wajen su tashahudul awwal wato ba wajibi bane a mustahabbi sunna ne sunna ne bi ma'ana idan mutum ya bar shi zai yi sujudu sahwi ko ya bashi da gangan ne a wajen waɗanda suka ce sunna ne sallarsa ba ta ɓaci ba sunnarsa ba ta ɓaci ba to amma gaskiya babu dalili da yake nuna kan cewa idan mutum ya bar yin tahiyar farko da gangan cewa ba shi da sallah babu dalili akan wannan bal abinda yake rinjayarwar da cikin cewa wanda ya bari da gangan a zai yi shi saboda musamman saboda ganin hadisin rifa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yanda ake sallah ya ambata masa cewa idan ya zauna a tsakiyar sallarsa ya shimfida kafarsa ta hagu ya kafa ta dama sannan ya yi tashahhud kaga wannan umarni ne da shi to amma ala ayi halin akwai wanda suka tafi akan cewa sunna ne bi ma'ana in aka bar shi bisa mantuwa za a yi sujudu sahwi domin farilla ita ce wanda in aka batta cikin mantuwa ba za a yi ba dole sai an ba za a yi sujudu sahwi gare ta ba dole sai an yi ta kamar mutum ya bar kabbara harama dole sai yayi sai ya dawo yayi ba shi da sallah in bai yi ta ba zai iya ba zai iya tayar da ita da yin sujudu sahwi ba na'am na'am al-hakam ibn nafi al-bahrani shu'aib shine ibn abi hamza daga az-zuhri ibn shihab az-zuhri imamu ahli al-madina na'am yace abdurrahman ibn hurmuz baula bani abdul muttalib wato baran gidan abdul muttalib abdul muttalib ibn hashim kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata marar sai ya ce maula rabi'ata ibn al-harith ibn abd al-muttalib shine rabi'ata ibn al ibn abd al-muttalib dan wato dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin wanda yake ya yantar da Abdurrahman ibn Hurmuz Abdurrahman ibn Hurmuz shine dai al-A'raj sahibin Abi Huraira eh al-Madani al-A'raj na'am dole ka ce ibna eh, saboda shi kuma wajen ibna din sai an sanya alif ibna na'am dan buhaina shi dan kabila azdishanu'a ne abdullahi ibn buhaina ya gabata gare mu cewa abdullahi ibn malik ibn buhaina ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa a ce abdullahi ibn malik ibnu buhaina mm. ba ibni buhaina ba tunda buhaina din ba sunan kakansa bane sunan mahaifiyarsa ce ana danganta shi zuwa ga mahaifinsa kuma zuwa ga mahaifiyarsa ita kanta buhaina bintul arat shi kuma al arat din shine al harith ibn rabi'a shine al harith ibn rabi'a shine mahaifinta wa huwa min azdi shanu'a daga kabilar azdi shanu'a ita kabilar azdi shanu'a tana daga cikin kabilun yaman kabilun yaman wato lokacin da a saddu ma'arif dam ɗin ma'arif lokacin da ya fashe shi dam ɗin mun san wato a kudancin saudi arabia yanzu wajen su biljurashi har zuwa kusan sana'a manya-manyan duwatsu ne to ruwansu idan ya kwararo yana biyowa ta wani wadi da ake ce masa wadi ma'arif wanda yana gabas gabas maso kudu da garin sana'a na yaman to ruwan da ya taho a wannan wadin yana tsakankanin waɗansu manyan duwatsu guda biyu waɗanda suke mulmulallu to ruwan sai ya gangaro sai ya tafi al'aka wannan yashin na da ke tsakanin da yake tsakanin yaman da kudancin saudi arabia da ƙasar oman wanda aka ce shine wato wurin kabilar adawa ya yashi ne haka iya ganin ka kamar yadda kake ganin tekun ruwa haka za a ga tekun yashi duk wanda ya bi ta wajen a jirgin sama wani lokaci jirgin emirates yana bin ta wannan hanyar in zai taho nigeria maimakon ya biyo ta tsakiyar saudi arabia sai ya bi ta wannan gefen sannan sai ya tsallako to in mutum ya bi ta nan wajen za ka ga abin mamaki iya yashin wannan shine al to ruwan idan ya taho kaga duwatsu ne masu girma gaske in ya kwararo sai ya biyo ta wannan wadin ya zama to kamar wata korama har sai ya gangara cikin yashin ya tsotse shi to tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su mutanen yaman sai suka yi dam wanda ake ce masa saddu ma'ari suka datse ruwan daga yadda yake in yake tohowa suka datse shi daga ya wuce so da aka sai suka yi dam sai suka yi masa hanyoyi wanda suke budewa in suka bude wani ya kwararo sai su yi noma suka rinka noma to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi musu a ya musu uquba Allah ta'ala kamar yadda yace fa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawati uklin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur to wannan shine dam ɗin sai ya ruguje da ya ruguje sai ya haɗiye dukkan gonakin ko mutanen wajen suka rasa abin da za su ci waɗansu da yawa suka halaka to abin da ya sa kenan sai suka rarrabu a bayan ƙasa suka ne akan ce a yadi saba wato sun watsu sun rarrabu a cikin ƙasa irin watsuwar da yankewar ni'imar saba nankewar ni'imomin saba yadda taima mutanen saba ƙabilun yaman ɗin na saba su ne suka tarwatse to gassanawa su ne suka je suka danganta ga sham banu su ne aus da hazraj shi ne dalilin zuwansu madina asalinsu 'yan yaman ne sannan kabilar huza'a suka tafi kusa da makka to sannan su kabila azdi shanu'a to su ne suka je suka zauna a wajen sara a saman dutsen tsakanin al tsakanin al da makka anan suka zauna to su ne ɗaya daga cikinsu su ne ƙabilan azdi shanu'a akwai kuma azdu na azdu akwai azd ƙabila azd wadda take ta umman wanda suka danganta ya zuwa ga ƙasar umman ta yanzu to haka suka warwatsa a bayan ƙasa da duk ƙabila ɗaya ne a saba wannan bala'in da ya zo na rushewar dam ɗin saddu ma'arif ne ya tarwatsa su a bayan ƙasa suka rabu rabuwar da ba sake dawowa sun haɗe ba to shi abdullahi ibn buhaina ya daga cikin kabila azdi shanu'a na'am shi kuma halif ne wato ya yi alkawarin zamantowa bako da kuma wanda yake dan gidan banu abdumanaf ya shiga cikin gidan banu abdumanaf amma da hil da wato alkawarin kawance da zamantowa a ƙarƙashin kariyarsu da kulawarsu shine ake ce ma alhalif na'am ya kasance yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallar azahar sai ya miƙe a raka'o'i biyu na farko bai zauna ba sai mutane suka miƙe tare da shi har sai da ya gama sallah mutane suka saurari yin sallamarsa sai kabbara alhali yana zaune ya yi sujada sujada biyu kafin ya yi sallama sannan ya yi sallama sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin kunga ya yi miƙe a raka'a biyu bai zauna ya yi tafiya ba a riwayar wannan hadisin zai sake mai mai tashi a cikin kitabu sahu wajen babin rafkanwa sahabbai sun yi masa tasbihi suka ce subhanallah sai bai dawo ya zauna ba ya miki sai suka bi shi sai suka bi shi bin su da suka yi wannan shine mahallin shahid domin shi in aka ɗauka akan rafkanwa ne bai zauna yayi zaman tahiya ba to su kuma da suka tashi suka miƙe ai sun san ba sun san wurin yin zaman tahiya ne su sun miƙe saboda haka sun bar tahiya da gangan ko bisa rafkanwa <laughs> na'am ana jin tsoron ashe da gangan ko <laughs> a shahid miƙe wadda suka yi ba bisa rafkanuwa ba ne to za mu iya cewa to wanda suka kafa hujja waɗanda suke cewa buhari ya kafa hujja da wannan hadisin sun kafa hujja da wannan cewa su miƙe sun ba tahiya ɗin tare da sanin cewa wannan mahallin yin tahiya ne to amma abinda za a iya dubawa shine za a yi dole ne su ba annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya ɗauka cewa abin da ya sa suka bi shi saboda za su ɗauka cewa wannan hukuncin an shafe shi tunda a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam Allah yana farar da abin da ya so a cikin ayyukan ibadarsa za su iya ɗauka cewa su sun ɗauka an shafe zamantayya shi ya sa suka bi shi saboda haka a kafa hujja da wannan akan cewar sun miƙe sun bar tahiya da gangan ba shi da ƙarfi amma abin da yake da ƙarfi shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo ya zauna ba bai dawo ya zauna ba da aka yi masa tasbihi bal sai ya miƙe ya bar wannan tahiyar Saɓanin yadda aka yi da ya sallama daga raka'a biyu da aka gaya masa sai ya dawo ya yi wannan raka'a biyun tasa wanda yake nuna abin da yake wajibi a cikin sallah ba a wadatuwa da shi da sujudu sahu to kun ga inda zaman tahiya inda yin tahiya wajibi ne da ba da dole sai an dawo an yi ta to wannan shine istidlalin Imam al-Bukhari kuma wannan shine masabar Malik shi yasa Malik yake cewa ita tahiyya zikiri ce wanda bai iya ba yayi addu'a ko yayi wani zikiri hmm, wanda bai iya ba yayi addu'a ko yayi wani zikiri to a shahid anan amma wato kamar wanda yake bai riga ya iya koya ba to nan ba zai hana shi sallah ba ko yace dole sai ya koya kafin ya fara sallah bal sai ya sallar in ya zo wajen tahiya sai ya zikiri har lokacin da zai iya yin tahiya din domin ya rinka yin ta to wannan shine istidlalin al-Imam al-Bukhari da wannan hadisin na'am babin yin tahiya wato a zaman farko al'ula ai aljalsatil ula a zaman farko wannan bambancinsa da babin da ya gabata shine wannan babin dan ya nuna shi ita tahiya an shar'anta ta ba ta shi ta ko wancan dan ya nuna wancan babin dan ya ce ita tahiyar ba wajiba bace amma da take ba wajiba ba ce me matsayinka wato ma'ana an shar'anta ta mashru'iya ce shi sai shine ya tabbatar da wannan babin yin tahiyya a raka'a farko an kira tahiyya at-tashahhud kamar yadda ake kiranta at-tahiyya an kira ta at-tahiyya a hadisin Aisha a cikin sahih Muslim anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaftatahu yaftatahu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa kana yaqulu fi kulli ne at-tahiyya haka Aisha tace ya kasance a dukkan raka'a biyu yana faɗan at-tahiyya za mu ga lafuzzanta don mu ga ma'anar attahiyya amma a nan an kira ta attashahud an kira ta attashahud saboda abinda ta kunsa ta ashadu an la ilaha illallah wa ashadu na muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shi ake ce ma attashahud kalmar shahada yin kalmar shahada wato an kira ta da wannan shi a ƙarshe ake faɗan attashahud ɗin a farko attahiyya ake faɗa a ƙarshe ne ake faɗan attashahud amma saboda <coughs> ɗaukakar kalmar shahada sai aka ba matahiyar ga baki ɗaya sunan attashahud kamar ba abin da ke cikinta illa wannan shahada shahadatai ne su sai ka rasa azancin mutanenmu da za su zo su ce a karanta attahiyya bakin bakin salihina me azancin wannan a karanta tahiyya eh, eh, eh, zuwa salihina ita tahiyar kanta an kira ta tashahud tashahud da suka shaɗe shine sunan tahiyar an kira ta at-tashahud kuma shine suka shafe shine ba a faɗan to in dai ba a faɗe shi ba ba a tahiya ba kenan tunda shine umdat tahiya din saboda haka babu azanci a cikin wannan abin nasu mm. kuma shi yasa ba malamai ne suke faɗa ba mutane ne dai kawai suke faɗa kuma sai mutane su ɗauka wani lakani ne saboda haka kowa idan ya ji zai bada addu'a sai ya ce a karanta tahiya bakin salihina <laughs> na'am na'am bin Sa'id al سعيد البغلاني Ibn ابن al المصري مولى ربيعة Ibn شرحبيل Ibn حسنة daga Jafar ibn Rabi'a ibn Shirahbil ibn Hasana shi kakansa Shirahbil ibn Hasana yana daga cikin shi ma sahabi ne da ake danganta shi zuwa ga sunan mahaifiyarsa hasana din ba mahaifinsa bane mahaifiyarsa ce saboda shi shurahbil ibn hasana ɗaya daga cikin komandodin sayyidina abubakar wanda ya tura su domin fatahu sha shi yasa al-zahabi a tarjamarsa yake cewa al-amirul kabir wato komanda babban komanda ne yana daga cikin waɗanda suka yi fatihin biladu sha a zaman a lokacin sayyidina abubakar radiyallahu anhu to shine kakan ja'far ibn rabi'a daga baya shi shurahbil ibn hasana a misr ya zauna to kuma shi ma ja'far ibn rabi a misri ne saboda haka wannan isnadin malaman misra ne kutaiba misri ne bakar ibn mudar misri ne ja'far ibn rabi'a shi ma misri ne to sannan aka koma kuma wajen yan madina al'araj misri a madani ne na'am daga al'araj abdurrahman ibn hormuz daga abdullahi ibn malik ibni buhaina saboda shi wato koyaushe in ka zo karatun wasalin ibnu buhaina sai ka kula da wasalin abdullah wasalin da yake na abdullah shi za ka bi da shi a wajen ibnu buhaina eh, saboda shi sifa ne na abdullah ba sifa ne na malik babansa ba eh, tun da malik ɗin ba shi ne ibnu buhaina ba shi abdullahi ɗin shi ne ibnu buhaina na'am ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallar a zahar sai ya miƙe alhali zama shine wajibi a kansa yayin da ya kasance a ƙarshen sallarsa sai ya sujada biyu wa huwa alhali yana zaune to kun ga wannan ya nuna cewar wato ya bar a tashahhud saboda aka barinta da yayi shine dalilin yin sujudu sahwi din wanda ya nuna kan cewar wannan sujudu a tashahud din mashru'i wato an shar'anta shi ana yin sa na'am na'am a a at din ne barin da yayi saboda ai ba za ka dauki wannan riwayar kawai ba za ka hada ta da riwayar da ta gabata shi dai shine dai hadisi din saboda wai kai kana ganin saboda an ce faqama wa alaihi julus ya miƙe alhali zama shine a kansa wannan ba zai zama to hujja ba a kan wannan aka yi jam'in don dole sai ka yi jam'in hadisai din sai ka tattara hadisan nan bai faɗi wani bai faɗi lafazin tashahud din ba bai faɗi yaya ake yin tashahud din ba a wannan babin zai faɗe shi a babin da zai zo nan gaba kuma babu saɓani a cikin malamai cewa lafazin tashahud a zaman farko da lafuzin tashahud a zaman karshe duk ɗaya ne illa abinda aka ruwaito daga abdullahi bin umar shi abdullahi bin umar in wato baya yin yin lafuzin assalam a tashahudul awwal saboda yana ganin assalam din dan fita daga sallah ne saboda haka in yace attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat akwai da shi eh, shi ma irin tashahudin ibn mas'ud yake attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat to baya cewa assalamu alayka sai kawai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ne kadai aka ruwaito wannan daga gare shi cikin sahabbai saboda shi yana ganin yace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to zai fita daga sallah ne to kuma tunda tahiyar farko ce ba ta fita daga sallah ba sai ya kyale sallamar a tahiyar karshe <laughs> eh, amma wannan ba wanda ya muwafaka da shi akan wannan babu wanda daga cikin ha'ul amsar da ya riko da wannan aikin na Abdullahi bin Umar amma dai shi an ruwaito daga gare shi kamar yadda ya zo a cikin musannaf na Abdurrazzaq Na. babu tashahhudi fil akhira babu yin tahiya fil akhira a raka'a karshe a ta karshe wannan a ta karshe zai iya daukan abinda ake nufi a ta ƙarshe ai jalsatul akhirah zaman ƙarshe a zaman ƙarshe yin tahiya a zaman ƙarshe wato in kaji an ce zama a cikin sallah abinda ake nufi zama don tahiya amma zaman da ke tsakanin sajada shi ba a kiransa jalsa hmm. zama in kaji an yi magana to ana ko dai zaman tahiyar farko ko zaman tahiyar ƙarshe shine wanda yake hukunci yake rataya a gare shi kuma shine wanda ake tashahud akai na'am na'am abu nu'aym al-fadl ibn dukayn al-a'mash sulaiman ibn mahran daga shaqiq ibn salama shine abu wa'id yace abdullahi ya ce shine abdullahi ibn mas'ud al-hudali mun kasance idan muka yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi sai mu ce amincin gaisuwar aminci ta tabbata akan jibril da mika'il gaisuwar aminci aminci ya tabbata akan wani da wani wato su rinka ambatansu da sunayensu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo zuwa gare mu sai ya ce Allah ai shi ne aminci idan ɗayanku ya yi sallah to ya ce attahiyyatu lillah za mu fassara su a wato attahiyatu girmamawa ko kuma mulki na Allah ne da kuma asfalawat wato ayyukan ibada wa ba da kyawawan zantuttuka da kyawawan ayyuka aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi da rahamar Allah da albarkarsa aminci ya tabbata a kanmu da kuma a kan bayin Allah salihai to ku idan kuka faɗi waɗannan kalmomi to za ta kai ya zuwa ga dukkan bawa na Allah salihi a sama da kuma a bayan ƙasa to ciko kenan ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa cewa muhammad bawansa ne manzansa ne to wannan ita ce at-tashahhud wannan hadisin yana daga cikin shine hadisin da ya fi kowanne inganci wajen riwayar lafazin at-tahiyya bar za mu karanta ma'anarsa da abin da ya zo a cikinsa sannan kuma mu yi ishara da sauran hadisan da suka zo da saɓanin marhabobi wajen wani lafazi za a yi wajen tahiyya ya ce in mun kasance in muka yi salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce assalamu ala jibril wannan riwayar haka ta zo amma kamar yadda zai zo bayan babi guda biyu riwayar yahya ibnu sa'id al-qattan ta zo da lafazin cewar wato kunna idza kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati qulna assalamu ala allahi min ibadihi sai mu ce aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa wato sai su ce sai su ma Allah shi ma gaisuwar assalam kamar yadda suke yi ma bayan Allah salihai suke musu sallama sai su sai su ma Allah ma gaisuwar assalam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yace sai ya ju ya waiwayo zuwa gare mu waiwayowar bayan idan da sallah ne ba wai a cikin sallah ne ya waiwayo musu magana ba duk da abin da suka faɗa yana buƙatar a gyara su amma bai musu wannan gyaran a cikin sallah ba don kare saboda sallah ana tsare ta daga dukkan wata magana da zance wanda yake ba na sallar ba duk da yake shi ma amru bil ma'ruf ne ibada ne amma bai yi a cikin sallah ba domin akwai riwayar da ta sarraha wannan a bayyane kamar yadda a kamar yadda ya zo a cikin a cikin riwayar hafs ibn ziyad Ya yace falamman sarafa nabiyu sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama sai ya fuskance mu da fuskarsa wato lokacin ne ya fuskance su dan ya gyara musu wannan riwayar ta Hafs ibn Ziyad wannan riwayar Hafs ibn Ziyad a cikin na'am tana tana wajen imamul a cikin kitabul isti'zan bukhari ya ambace ta riwayar hafs ibn ghiyas an al-a'mash kuma da riwayar ce za ka gane cewa duk da amash ya ce an shaqiq ibn salama riwayar hafs ibn ghiyas ana daukan ta akan cewa al-a'mash ya bayyana cewa ya ji hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna allaha huwa as-salam Allah shine as sala wato shine aminci ma'ana wato Allah shine wanda daga cikin sunayensa as-salam hmm. huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus mumin to kuma Allah shine as-salam hakikatan domin as-salam shine ana nufin kubuta da wato zamantowa kubutacce amintacce wato Allah shine ya kubuta daga dukkan tawaya shine al-quddus wanda yake tsarkakakke babu wani nakasu tare da shi kuma shi ne wanda daga gare shi yake amintarwa wanda duk Allah bai amintar da shi ya kubutar da shi ba to ba kubutacce ba ne saboda haka Allah shi ne assalam kuma shi ne yake ba da assalam Zaura haka ba za ka ce assalamu alallahi ba domin ka ce assalamu alallahi ka ce kenan ka halatta ma Allah ya samu tawaya saboda haka kana yi ma Allah addu'a Allah ka kubutar daga tawaya yaushe za ka yi ma Allah wannan Allah shi yana buƙatar a roƙa masa wani abu sai dai a tsarkake shi sai dai a ce su buhun kuddusu um, sai dai a yi masa sai dai a yi mata kirarin tsarkakewa amma ba a nemi wato kubuta gare shi ba jalla wa ala shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara to kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake himmatuwa da sha'anin aqida sha'anin aqida a wajen sallallahu alaihi wasallam babi ne wanda yake muhimmi duk abin da bai cancanci Allah ba nan take zai gyara nan take zai saita tunani zai gyara tunani a dawo kan tafarki a dawo kan tafarki shi yasa malaminmu Allah ya ji kanshar zarban yayi risalarsa himayatun rasuli sallallahu alaihi wasallam himal aqida shingewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga shingen aqida mm. eh, wato ya kewaye shi ya sanya masa shinge yanda ba wani abu da zai fita na aƙida daga gare shi ba kuma wani abu wanda yake baƙo da zai shigo eh, ya kawo wannan to irin waɗannan duk suna daga cikin misalan to sannan ya ce sai ya ko a bayan ya yi wannan gyara gare su a nufi sallallahu alaihi wasallam sai ce to idan ɗayanku ya yi sallah ga abin da zai ce wato ita ce a tahiya ɗin a cikin wato abin da zai ce abin da kun ga wannan zahiri A kan ba a faɗi a bigiran da suke faɗan wannan ba ba a faɗa a bigiran da suke faɗa ba amma kamar yadda riwayar ta zo a cikin riwayar ta zo a cikin riwayar hafs a cikin kitabul jalasa a hadukun fisala idan ɗayanku ya zauna a cikin sallah kuma kamar da muka ce a cikin riwayoyin hadisai inda aka yi maganar zama a cikin sallah ana nufin zama na raka'a ta biyu ko zama na raka'a ƙarshe to ya nuna cewa wannan ya nuna bigiran yin wannan addu'ar wannan tahiya din a zaman da ake yi ne a cikin sallah kamar yadda ya bayyana a riwayar imam ahmad ta zo da siga ma wadda tafi bayyana ya ce annab sallallahu alaihi wasallam yace allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qa'adna fi rak'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan muka zauna a raka'o'i biyu an naqula at-tahiyatu lillah sai ambace shi da wannan riwayar sannan yace ibn mas'ud kai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tashahhud a tsakiyar sallah da kuma a ƙarshen ta yace thumma in kana fi wasati sala in yana tsakiyar sallah na haba hina ya furugu min tashahudihi sai ya miƙe yayin da ya gama tahiyarsa kun ga wannan wanda yake hujja akan shafi'a da suke cewa sai an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta biyu kun ga wannan riwaya ta nuna in ya gama tashahhud a raka'a ta biyu miƙewa yake baya ƙara komai wa in kana fi akhiriha in yana zaman da a sai addu'a ba'da tashahudihi bayan tahiyarsa bima sha Allahu an yad'u da abinda Allah ya so ya yayi addu'a thumma yusallim sannan ya sallama so da ka bigiran wannan addu'a ta lokacin zamani ko a tsakiyar sallah ko a ƙarshen sallah to yace idza salla idan ɗayan ku yayi sallah falyaqul to yace wannan faɗin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya musu Abdullahi bin Mas'ud yana cewa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana wannan tahiya kamar yadda yake koya mana sura alqur'ani a wata riwayar yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi fi kaffaihi ya koya mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mun at-tashahhud hannuna yana cikin hannunsa wato ya kama hannunsa ya rike sannan ya koya masa at-tashahhud hmm. kun wannan ne na koyarwa ba taɓa mantawa kuma kamar yadda yake koya masa sura alkur'ani ma'ana ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya haka ake haka haka ake koyar da sura yace at-tahiyatu lillah at-tahiyat jam'u tahiyya wato dukkan jinsin nau'in gaisuwar girmamawa ta tabbata ga Allah shine ma'ana at-tahiyya waɗansu sun ce ma'ana at-tahiyya al-baqa wanzuwa to abin da yasa ake ce musu wanzuwa din wato saboda tana daga cikin salon gaisuwar sarakuna mm, a ce hayya kalla ai ma'ana abqa kalla Allah ya dawamar da kai mm, ko kuma kamar yadda ake faɗa wato tal Allah ya baka yawan rai Allah ya baka dogon rai uh, Allah ya daɗe da ranka eh, ranka ya daɗe di shine ɗin da ai albaƙa wato wanzuwa ma'anar wasbaqa ɗin. ai ba wanzuwa da ba za ka mutu ba tunda kowa ya san cewa mustahili ne kai mutum addu'a kai ya mutu ma'ana dai wato ka samu tsawon rai to shi yasa sai waɗansu suke ɗaukan ma'ana al-baqa amma ma'anarta ba kawai shine al-baqa ba ya hada shi yasa waɗansu malamai suka ce dukkan jinsin abinda ake gaisuwa da shi na girmamawa to na Allah ne don ba wani wanda aka tara masa wannan kowane sarki da irin naka gaisuwa to duk jinsin gaisuwa wadda take ta kunshi girmamawa to ta Allah ce ai lam din nan lil ihtisab ma'ana ta cancanta ta keɓanta ga Allah hmm. ko kuma ka ɗauke shi ɗin albaqa wanzuwa ta tabbata ga Allah ko kuma ma'ana wato al'abama girma ko kuma assalamatu min al'afati wa naqs wato kubuta daga aibi da tawaya ta tabbata ga Allah waƙila al-mulk kuma aka ce mulki duk ya tabbata ga Allah wasalawat haka zalika salloli ana nufin ai as-salawat nan an ce as-salawatul khams sallolin nan guda biyar ko kuma abin da yafi gamewa wato dukkan waɗansu salloli na farilla da na nafila a kowace shari'a sun tabbata ga Allah da su ma wato aka yi atsafi a kansu waƙila aka ce kuma al'ibadat dukkan ayyukan ibada wato na Allah ne ko kuma dukkan addu'o'i da ake yi na Allah ne wattayibat su sune dukkan abubuwa waɗanda suke kyawawan duk abin da ya kyautata na zance da ya cancanci a yabo na girmamawa ga Allah to ya tabbata gare shi banda abin da yake bai dace da sifarsa ba wanda ko da wato sarakuna suna gaisuwa da shi waɗansu kuma suka ce at ba ana nufin wato ambatan Allah dukkan nau'i na zikirin Allah wanda yake dukkan zikiri na Allah ya kunshi wato yabo ya tabbata ga Allah wannan kuma kamar ishara ne ga abinda Allah ta'ala ya ce eh, ilaihi yasadul kalimu tayyib kyakkyawar wato kyawawan magana kyakkyawar magana ya zuwa gare shi ake ɗaukakawa shi yasa aka kira zik al-kalimu aka kira shi a zikir ake nufi da shi ambaton Allah ko kamar yadda ibn taymiya ya littafinsa sa al mm, kyawawan kalmomi ah, <clears throat> to sannan assalamu alaika ayyuhan nabi to sannan sallamar da suke yi sai mala'ika jibril sai aka koya musu a'a su fara da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine ashraful makhluqat shine yafi kowa a cikin dukkan halittun Allah shi ya cancanta a fara yi ma gaisuwar tsarkakewa daga dukkan kubu neman kubuta a gare shi daga dukkan tawaya wato ma'ana assalamu alayka amincin Allah ya tabbata akan a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ma'anar amincin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato Allah madaukakin sarki wato ya kubutar da shi daga dukkan abinda yake kinsa da kuma dukkan abinda wato bai dace da a danganta shi zuwa gare shi ba shi yasa ake yi masa kuma ake masa khitabin tamkar yana nan tunda haka ya koya musu da wannan lafazin to don haka sai aka samu mazhaba biyu bayan rasuwar annabi sallallahu waɗansu daga cikin sahabbai kamar abdullahi ah, kamar aisha radiyallahu anha da ah, ibn umar da kuma waɗansu sahab da waɗansu almajiran ibn mas'ud sai su rinka cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu ba za su ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ba saboda bayan ya bar duniya domin suka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka tamkar ana yin zance da shi ne yana da rai to bayan ransa sai suka yi wannan tawilin suka koma suna cewa assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata akan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sauran yawa yawan sabai ba su muwafaka da su ba suna nan akan assalamu alayka ayyuhan nabi shi yasa sayyidina Umar kamar yadda aka mu gani yana koya wa mutane tahiya akan mimbari kuma cewa yake assalamu alayka ayyuhan nabi lokacin yana amirul mu'minin amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi kuma dalilin da yasa zaka yi mukhataba da annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk lokacin da kai masa sallama akwai mala'ika da Allah ya wakilta ba abin da yake illa ya isar ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwar da ake masa saboda in ka ce masa ayyuhan nabiyyu tamkar kana yi masa wato mubasharatan kake masa gaisuwan ne domin daga ka mala'ika zai sanar da shi hmm. to kuma kun san wato sanarwar mala'ika ba kamar a ba kamar salula ba ce ko tunda salula in time ne ai kana yi nan da nan za a je a can ko to shi mala'ika babu zancen babu zancen ka kayyade shi wajen sauri the speed of light da saurin tafiya tunda mala'ika jibril zai to daga sama ta bakwai lokaci ɗaya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana maganar tafiyar light da ake magana saboda wannan wannan wata duniya ce daban ta arwa ba duniya ta madda ba to shi yasa mutane idan mutum zai tafi hajji ko umra sai a ce ai mana gaisuwa wato wai in yaji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wani yana gaishe ka to shi ka tsaya ka gaya ma bakin da yake sabo ya isan maka da gaisuwa ga bakin da baya sabo zai gaisu zai isan maka da gaisuwa in a nan wajen kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi mala'ika ne zai sanar da shi to da mala'ika da da da abokinka wanda baka san ma yaya umrar ba ko hajjin ko hajijiya zai yi da shi da mala'ika wanda zai je isar da gaisuwa ka wanne yafi to ka gani <laughs> so aka mutane su gyara gara ma ka ce idan ka je idan an je ai mana addu'a a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ka je kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama a tuna da mu wajen addu'a amma ba ka ce isar maka da gaisuwa ba ga mala'ika wanda Allah ya sa shi aikinsa kenan isar da wannan gaisuwar na ɗaya daga cikin kuskure da ake kuma gaskiya ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wannan shine riwaya da alqadi iya zai ambace ta a cikin ashifa cewa umar ibn abdulaziz yana tura albari wato mai kai sako postal wato dan post office dan aiki wanda kun san al'ada ce ta rumawa wanda musulmi suka kiyaye ta wato ai zango-zango in ana so a aiko sako akwai zango da doki da ma'aikaci a wajen tare da doki wanda yake an sanya shi an shirya shi domin sukuwa sai in aka kawo mata sako sai ya bazama ya sukuwa a guje ya kai ya zuwa ga zango na biyu sai ya bama wani shi ma ya dauka ya kai to idan aka sami irin wannan aka samu za a aika sako zuwa madina to ya kasance yana ce ma bari din idan ka kai wannan sakon ka yi sallama gare ni ka yi mun a kai ma'anif sallallahu alaihi wasallam sallama daga gare ni alhali shi yana sham yana amirul mu'mini to wannan riwayar ita aka dauka to amma wannan riwayar an yi nakadinta to alqazi ba ta da isnadi ba ta da isnadi iya iyad ya ambace ta amma ba ta da isnadi ba ta inganta ba kuma ko ta ko da riwaya ce wadda ta inganta wannan fi'ilin Umar ibn Abdul Aziz ne a bisa fahimtarsa amma ba zai ci karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shi yace ga yadda ka rinka yi masa sallama to sannan yace wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarkatunsa rahmar Allah abinda ake wannan iktida'i ne da gaisuwar mala'iku ga annabi ibrahim da mutanen gidansa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid rahamar allah da albarkatunsa su tabbata a gare ku ya ku mutanen wannan babban gida to shi ma sai a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan gaisuwar da mala'iku suka yi ma annabi ibrahim da iyalansa to shi yasa sai aka kara wa rahmatullahi wa barakatu da rahamar allah da albarkatunsa sannan assalamu alaina ma'anar barakatuhu ma'anar rahmatullahi ihsaninsa wato ihsanin Allah wa barakatuhu albarkatunsa ƙarinsa a cikin dukkan alkhairi to sannan assalamu alaina sai kuma ka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu to wannan an kafa hujja da shi cewar idan mutum idan mutum zai yi addu'a ya fara da kansa kafin ya yi mawaɗinsu waɗansu kaga ai da cewa suke assalamu ala jibril assalamu ala mika'il sai ce to ce assalamu kafin su zo su bayan Allah salihai wanda su jibril duk sun shiga cikin su wa ala ibadillahi salihin sai da ya fara da kansu assalamu alaina hmm, akan mu abincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma akan bayin Allah salihai to anan su jibrilu za su shigo da sauransu sai da ka so mai kama kanka kafin kai masu jibrilu amma ka yi ladabi ka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa to to shi yasa yake sunna in za ka yi addu'a ka fara ma kanka kafin kai ma wani kamar yadda annabi nuhu shi ma ya rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil wal mu'minat ka fara yi ma kanka eh, ko yaushe mutum kan manta da wannan ko wanne ya zo ya ce yi mana addu'a to ka soma da kanka sannan sai ka hada da shi <laughs> eh, saboda fa'idar wato idan ka yi ma wani addu'a Allah mala'ika yana nan a kanka yana cewa amin wa laka mitluhu amin kai ma kana da tamkarka to ka gani don ba a so wato ana so a zamanto a cikin matukar kwaɗayi wajen alheri sai ka fara da kanka saboda in mala'ika ya amin ya ce walaka misluhu to kaga dama kana ciki ka faɗa sai Allah ya baka wa ala ibadillahi salihin da kuma akan bayan Allah as-salihin salihai ne duk wanda yake tsayuwa da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayan Allah a bisa sabanin darajojinsu a bisa sabanin dukkan darajojin su to idan to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum idza qultumuha idan kuka faɗi wannan a kullu abdin lillahi salihin fis ma'iwal wal ard za ta samu dukkan bawa ga Allah salihi a sama da ƙasa sannan ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka ta zo babu ziyadar wahdahu la sharika a cikin wannan riwaya amma ta zo a cikin musnad ɗin ibn abi shaiba musannaf ɗin ibn abi shaiba amma da isnadi wanda yake ba'i sai dai ta tabbata a cikin hadisin abu musa al-ash'ari a wajen sahih a cikin muslim da kuma a cikin hadisin aisha wanda yake mawqufi akan ta a cikin al-muwatta da kuma a cikin hadisin ibn umar a wajen addar qutni sai dai isnadin sa da'ifi ne kuma ta ya zo a cikin sunan abi dawud da isnadi sahihi daga ibn umar a cikin tashahud ɗinsa ya ce ashadu an la ilaha illallah sai ibn umar zittu fiha wahdahu la sharika la ni kuma na kara a ciki wahdahu la sharika la shine wato shine ya kara wannan saboda haka as-sahih rashin ƙarawa bata inganta ba kuma tunda wayannan alfaz din annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su kamar yadda ke koyar da sura alkur'ani sai a tsaya a kan lafazinsa wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa cewa muhammad bawansa ne manzansa ne a hadisin ibn abbas ya zo da wa ashadu anna muhammadan rasulullah da ce abduhu wa rasuluhu ba to al'aula ka ce rasulullah abduhu wa rasuluhu maimakon yadda ya zo a hadisin ibn abbas to malamai sai suka yi saɓani an ruwaito banda wannan sigar an ruwaito waɗansu sigogi akwai wadda akwai sigar da imam muslim ya kawo na hadisin abdullahi ibn abbas attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai ya zamanto kamar saura shi yace as-salawatul tayyibatul mubaraka as-salawatul mubarakatu attahiyatul mubarakatu tayyibatu salawatu lillah guda hudu attahiyat al-mubarakat at-tayyibat as-salawat lillah kun ga ya ƙara akan na hadisin ibn mas'ud al-mubarakat inda shi a hadisin ibn mas'ud ya zo at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat guda uku a hadisin ibn abbas ya ƙara da al-mubarakat ya ƙara guda hudu riwayar abu musa al-ash'ari shi kuma kamar riwayar hadisin abu musa ashari shine a التحيات الطيبات الصلوات لله التحيات الطيبات الصلوات لله wajen tartibin ne sai da ya sa ya jinkirta lillah a can ƙarshe sayyidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana koyar da tahiya akan mimbari yana cewa attahiyatu lillah as-salawatu lillah at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah sannan sauran kuma kamar yanda yake a hadisin Ibin mas'ud to waɗannan dukkaninsu sun inganta daga annab sallallahu alaihi wasallam amma wanda duk isnadinsa ya fi inganci shine wannan hadisin ibn mas'ud shi yasa malamai da yawa suka zaɓe shi shine zabin malaman iraq shine matabar imam abu hanifa shine masabar imamu ahmad ibn hanbal shine masabar ishaq ibn rahuya tare da cewa ishaq ibn rahuya ya ce duk wanda mutum ya yi daga cikin wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imam malik ya zaɓi ta sayyidina umar don ita umar yake koyarwa akan mimbari ko kun san ana kiran masabar malik umariya ba umariya eh, saboda yanda umar yake tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce iktadu billadaini min ba'di ku koyi da su su biyun nan da suke bayana abubakar da umar to sai dai a nan wajen abubakar da umar sun saba domin shi sai na abubakar an ruwaito daga gare shi ta irin ta Ibnu mas'ud shi kuma sai na umar ya ruwaito wannan to amma zaɓin malik ita ce shine ta shaho ɗin umar zabin imam shafi'i tashahhud din abdullahi ibn abbas a tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah to in aka tsaya aka duba akan lafuzza wani ne ya fi yawan yabo hmm? ta sayyidina umar ko a tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah kaga aka maimaita lillahi har sau uku aka maimaita lillahi har sau uku maimaita lillahi har sau uku da aka yi ƙarin ambaton Allah ne ko da aka ƙarin zikiri ne duk ambaton Allah akwai lada da aka a cikin ƙarin zikiri ƙarin ambaton Allah kaga wannan ya sai zai Imam Malik tafi an ce dama mu malikiya muke yi <laughs> amma kuma sannan kuma ka duba ta fuska ta biyu abubuwan da ke waɗanda suke cikin hadisin Ibn Mas'ud suna cikin na Malik a cikin hadisin ibn mas'ud at-tahiyatu lillah was salawatu tayyibat to dukkaninsu su suna cikin na malik a suna cikin na sayyidina umar kuma na sayyidina umar ya tsara da abinda baya cikin na ibn mas'ud shine az-zakiyat at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah saboda haka lafuzan da ke cikin hadisin ibn mas'ud suna cikin ta riwayar sayyidina umar tare da cewa ta sayyidina umar akwai ziyada kuma ta sayi na Umar to a muqarana ta na Umar da ita Ibn Abbas hmm. shi Ibn Abbas cewa yi a riwayarsa a tasa riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya masa a tahiyatul mubarakatu salawa salawatu lillah ya ƙara al-mubarakat amma shi ma lillahi sau ɗaya ya faɗa kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Mas'ud so da ka kaga tashahud din na Umar ya fi nasu da ƙara lillahi har sau uku to amma a shi ita ta na Umar eh a ta na Umar at-tahiyatu lillah a zakiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah wanne to attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat sai ya faɗa attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat bai ce lillahi ba eh can uku ai shi nake faɗa ya dora ya ƙara lafazin lillahi har da sau uku shi ya faɗa su kuma sau ɗaya ko ba haka ba o da ba haka na faɗa ba daurin sau uku a'a sau a'a ku ne ba ku gane hausartawa ba ma'ana ya maimaita har sau uku ya maimaita lillahi har sau uku ni multiplication nake ba addition nake ba <laughs> sau nake yi ba ƙari ba ya faɗi lillahi har sau uku a ta abdullahi bin mas'ud ya faɗa sau ɗaya a ta ibn abbas ya faɗa sau ɗaya a ta abu musal ash'ari ya faɗa sau ɗaya amma a ta sayyidina umar ya faɗa so to ita ta sayyidina umar abinda ya sa aka fi waɗanda suka fifita ta sayyidina usman a ta sayyidina ibn mas'ud a kanta saboda ta sayyidina umar bai ɗaukaka riwayar ba zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa yake ga yadda za ku yi tafiya to amma wannan lafazin za a faɗe shi da ra'ayi ba zai yi ba saboda ka ko bai faɗe shi ba ko bai ce zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba an san daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne tunda yana koyar da tashahhud sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake koyar da sura alqur'ani dan haka wanda sayyidina Umar ya ruwaito duk da ya ce a kansa ba marfu ba a ruwaito ta da da sigar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya koyar da ita ba zamu dauka wannan mimma la majalal fi ba zai faɗa da ra'ayinsa ba sai na Umar dole yana da hukuncin al-marfu shine mawqufun lafzan marfu'un hukman a lafazinsa mawquf ne amma a hukuncinsa marfu' ne saboda ka kun ga da dukkan wannan dalilin zamu fita da cewa mafi rinjaye a sigogin tashahhud shine tashahudin da na Umar ya koyar a kan mimbari kuma Imam Malik ya ruko da shi والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد akwai tambayoyi da yan uwa suka turo wani ya ce alaikum wa rahmatullah game da daga hannu zuwa daidai kafada yayin kabbara ana yi ne a kabbarar farko ta kowace raka'a ko kuma sau ɗaya ake yi a kowace sallah ko kuma ana yi ne a dukkan kabbara cikin sallah har ta sujada e eh, abinda yake mafi inganci dangane da daga hannu a cikin sallah shine da ya zo hadisin abdullahi bin umar daga riwayar salim ana daga hannu a lokacin kabbara a lokacin kabbara harama sannan a daga hannu lokacin da za a yi ruku'u sannan a daga hannu idan an dago daga ruku'u sannan a daga hannu idan an miƙe zuwa raka'a ta uku daga raka'a ta biyu waɗannan su ne wurare hudu da suka zo a hadisin abdullahi ibn umar ba a kowace tabbara ake ba domin kamar yadda ibn umar ya ruwaito baya yin haka in zai yi sujada ko a tsakankanin sujada ba kuma in ya ɗago daga kowace raka'a ba sai in ya ɗago daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku wannan shine mafi inganci a hadisin ibn umar wanda malamai suke yi ittifaki a kansa yana cikin bukhari da muslim da kuma kutubu sita baki daya a riwayar nafi ta faɗuri uku riwayar salim ta faɗura wurare dinnan guda hudu kamar yadda na ambata su kuma kamar yin lokacin da muka yi karatun hadisin abinda muka rinjayar kenan da kuma shine ma riwayar da su dace da riwayar malik ibn al-huwairis amma abin da ya zo na ziyada a cikin riwayar malik ibn al-huwairi yana daga cikin riwaya da aka yi hukunci a kanta da cewa riwaya ce ratsatsiya shazza bata inganta ba wadda ta zo a cikin sunan nasa'i duk da cewa waɗansu daga cikin manyan malamai masu daraja a wannan a cikin malaman zamaninmu sun inganta ta kamar yadda nasiru dina albani ya inganta a mafi ingancin magana wajen malamai shine riwaya ce shazza to sannan ya ce shin mai farilla zai iya bin mai nafila eh mai farilla zai iya bin mai nafila sallah kamar yadda muka ambata a lokacin karatunmu na wannan littafi a kissar mu'az ibn jabal da yake sallar isha tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya je yayin mutanansa sallah kuma ita sallar da yake musu kamar yadda ya zo a riwayar hadisin jabir fahiya lahu nafila ita nafila ce a gare shi saboda haka yanayi musu shine mai sallar nafila su kuma suna sallar farilla don haka ya nuna cewa babu laifi mai farilla zai salla a bayan mai nafila yana daga cikin hujjar da malamai ma suke kafa da hujja da shi kamar yadda yake malaman shafi'iyya suke kafa hujja da shi hadisin sallar tsoro da riwayar jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a hudu su kuma sahabbai masu bin sa bangare ɗaya suka yi a biyu suka yi sallama ɗaya bangaren suka yi a biyu suka yi sallama tare da shi wanda suka yi a biyun farko su ne suka yi sallar farilla a biyu na biyu da ya ƙara wannan nafila ce tunda farillarsa ita ce sallar a sallar kasuru amma ya yi ya mai da ita sallah mai raka a hudu domin ɗaya ɓangaren da aka kasa musulmi biyu wanda da su ne suka yi gadi in suka zo su masu samu falalar yin sallah a bayansa to wannan raka a biyun duk da yake wannan hujjar ta shafiya ba ne karfi ba ce kamar ta hadisin da na faɗa na farko suna gani wannan raka a biyun na biyu da ya yi a matsayin nafila ce hujjoji dai akan wannan gaskiya suna da yawa akan cewa ya wato ingancin sallar mai farilla a bayan mai yin nafila sannan mai sallar kasaru fatiha da sura ake yi ko fatiha kaɗai ko kuma zai yi zaba ko kuma zai iya zaba a ciki ai sallar kasaru kamar sallar kasaru sallar farilla ce kuma a sallar farilla a raka'a sallar farilla a raka'a ta farko da ta biyu fatiha da sura ake saboda haka mai yin kasaru fatiha da sura kawai zai ba zancen yayi fatiha kadai tunda ba zai rakawo'i na uku da na hudu ba in dama a cikin raka'a ta uku da ta hudu ne ake karanta fatiha ba a karanta sura saboda haka mai kasar zai karanta fatiha da sura ne to game da zaman tahiya na farko da na biyu idan mutum ya rasa raka'a daya a sallah a sallah mai raka'a hudu yayin da liman yayi zama na biyu tashi shi ma zai yi irin zaman liman ne na tahiyar karshe ko kuma zai yi kamar na tahiyar farko tunda shi ba shi ne zaman karshe a wajensa ba eh, yayin da mutum ya zamanto masbuki ga in masbuki ne maimakon zama biyu a sallah zai zama uku ko ba ka ba zai zama uku zai zama in ya samu liman a raka'a ta hudu zai wannan zaman tare da shi to amma wannan zaman da zai yi tare da liman shi liman yana zaman tahiyar karshe ne saboda haka yana zaman tawarruk yana zaune a kwifinsa na dama ba kan kafarsa ba to shi ba zai yi wannan zaman tawarruk ba tunda wannan zaman ana yin sa ne a lokacin zaman da za a yi sallama tahiyar da za a yi sallama kamar yadda yake a zahirin hadisin abi humaid a karatunmu na wancan makon to da aka zai yi zama ne a kan kafarsa ba a kan kwibinsa ba sannan idan ya tashi zai sake wani zaman ko shi ne zamansa na raka'a ta biyu to shi ma wannan zaman iftirash zai yi to sannan ya yi zamansa na tahiyar ƙarshe wanda shi ne zai yi tawarruk idan muka ɗauka cewa hikimar yin tawarruk ne a bambance tsakanin zaman da ake sallama da zaman da ba shi ake sallama ba ga mai shigowa cikin sallah duk da ga mai yake shi wannan masbuki ba mai yin limanci bane amma duk da haka shi ma sai ya koyi da liman kamar yadda aka nuna masa ga yanda liman zai yi shi ma sai ya irin wannan zaman na liman ba zai zaman tawarruk ba sai a tafiyar karshe idan ya zaman tawarruk ya koyi da liman a wannan zaman da yake yi na raka'a farko wanda ya samu tare da shi duba da kan cewa zaman shine irin zaman da liman yake yi da kuma duba da wata hikima da malamai suka ambata na yin tawarruk cewar ana yin tawarruk din ne wannan zaman a kwiɗi, saboda tsawon zaman tunda za a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi addu'a to duba da yanayin tsawon zaman tawarruk ya fi sauƙi bisa zama a kan kafa in ya yi bisa wannan hikimar ya yi la'akari da wannan hikimar yi zaman tawarruk bai yi zaman al-iftirash ba babu laifi duba da cewa wannan hikimar ita ma za a iya yi duk da saboda an ruwaito daga Isaac ibn ya ɗaya daga cikin malaman hadisi shi ma yana da masaba sai dai masabarsa ta ba ta samu wanzuwa ba mm, ta kuya ba ta samu wanzuwa ba <laughs> eh, to shi ma shi Isaac yana cewa kowane zama mutum yayi a cikin sallah babu komai in yi iftirash a inda ake iftirash in yi tawarruk a inda ake iftirash duk babu laifi amma al'aula ya koyi da yadda aka ce annab sallallahu alaihi wasallam ya yi na'am akan taguwar manzo sallallahu alaihi wasallam na'am alƙaswa Ah. wallahi ban santa ba ban santa ba banda abin kamar wani a kasan malamin tira ne yana da manufarsa mm. ka je ka binciko mana ai kai malamin tira ne ka binciko ka gaya mana ka san ba mu fa'ida to sannan wannan ya ce assalamu alaikum dr Allah ya kara ma malam lafiya baki Allah ya kara mana lafiya baki daya amin tambaya ta ita ce na ji wani malami a karatu yana cewa wai duk wanda ya yi wa wani sadaka in dai ba ɗansa ba ne ba za ta karɓu ba mu dai muna da ɗan uwa da suka rasu ba su da yara muna musu sadaka domin ladan ya ah, isa gare su wani lokacin ma har umra muke musu saboda ba su taba zuwa ba malam ya hukuncin ya muke yi ya hukuncin abinda muke musu yake eh, babu laifi mun yi bayani a cikin wannan karatu mun faɗi hujjoji a cikin karatunmu na almuwatta kan cewa abin da yake sahihi sadaka tana kaiwa ga duk wanda kai ma kamar yadda addu'a take kaiwa gare shi idan hujjar waɗanda suka ce sadaka ba ta kaiwa shine sadaka ai ba aikin sa bane wa allaita lil insani illa ma sa'a to addu'a aikin mutum ce hmm? in dai wa allaita lil insani illa ma sa'a shine dalilin da zaka ce sadaka ba za in kai ma wani sadaka ladan ba zai kai ba to in kai masa addu'a ma addu'a ba za ta kai ba ko bil ijma in kai ma wani addu'a addu'a za ta kai masa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi layya ba ga kansa ya yanka ɗaya ragon ya ce duk wanda bai layya ba daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan layyan na dan zuwa gare shi wannan ba sadaka bace sadaka ce ko ba sadaka bace to yayi ma waɗanda suke ba ƴaƴansa ba sadaka hmm, tunda a ciki akwai wanda sun riga sun mutu daga cikin sahabbai ko ba dangi iya ne ba na babu ba amma yayi musu wannan shine hujjar da Sheikh bin Baz ambata na raddin wannan kaulin wanda ya fara soma wannan kaulin zahir shine zahirin kaulin Shafi'iyya duk da yake ba su nasi akan sa ba amma babu wanda ya intisari ga wannan kaulin ilin Imam Shawkani daga shine waɗansu daga shine waɗansu daga cikin ƴan uwanmu malamai na wannan zamanin suka ɗauka suke ta shaharar da wannan suke sa mutane cikin takura ko wanda suka yi a ɗan uwansu a wajen aiki ya rasu suka tara kuɗi za su yi masa sadaka aka ce musu kar ma ku yi in kun yi ma ba za a karbu ba aka hana su aikin alheri babu dalili da za ka hana shi wannan babu dalili na shari'a wannan fahimtar wa an laisa lil insani illa ma sa'a wannan fahimtar a tabbaka ta a nan wajen akwai abin da ya rusa ta hmm? daga ciki akwai wannan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na layya da yayi ma a waɗanda duk ba ya ba daga cikin al'ummarsa saboda haka babu laifi abinda kuke yi daidai ne a gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya cewa labbaika an shuburuma yace waye shuburuma yace ahulli au qaribun li dan uwana ne ko kuma makusanci na yace a hajjata an nafsi kayi makanka hajji ce la yace hujja an nafsika thumma hujja an shuburuma to yi makanka hajji sannan kai ma shuburuma hajji hajji ai ya kunshi nau'i na sadaka da kai ka batar da kuɗi ibada ce badaniya maliya da kai ma wani wanda yake kuma gashi abin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi ai da ce dan sa bane ko mahaifinsa cewa akhun li aw qaribun li dan uwana ne ko makusanci na na zumunci to kuma yace ya masa haji yayi masa haji to kuma kai in kai ma dan uwanka haji a cikin hajjin da kake ya kunshi sadaka tunda zaka layya zaka batar da kuɗi ka tafi ka biya kuɗin masauki ka biya kuɗin tafiya zuwa arafa kuɗin towa daga arafa zuwa muzdalifa duk wannan kuɗi ne da kake batarwa akan wannan ibada wanda nau'i ne na sadaka sadaka kake yi saboda Allah saboda haka duk wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna ya halatta don haka kada wani abu ya so samu ku a rai ku ci gaba da wannan aiki na yi ma yan uwanku sadaka musamman wanda ya mutu ba shi da 'ya'ya ba shi da 'ya'ya da za su yi masa sadaka an an ce sai ɗanka ne kawai zai yi maka sadaka su azancin shafi'iyya shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ɗan mutum min kasbihi yana daga cikin aikinsa ka duk aikin da ɗanka ya yi kana da ladan to sai suka ce to in haka ne ko babu sadakar da za ta amfani mutum sai sadakar da ɗansa ya yi masa tun da shi ne aikin ɗansa zai zamanto a kan mizaninsa to amma wannan bai taƙidin cewar bai hana cewar wani zai iya ma mutum zai iya ma mutum aikin ibada ya zamanto ya ladan ya kai ya zuwa gari shi imam ahmad shi ya wasa ama shi imam ahmad a wajensa har sallah za ka yi ma ɗan uwanka ka tashi ke sallah raka a biyu ka ce Allah ya kai ladan zuwa gare shi a wajen imam ahmad za ka yi ma ɗan uwanka sallah duk da Abdullahi ibn mubarak ya ce babu saba fi sadaqati khilaf babu sabani akan sadaka haka Abdullahi ibn mubarak ya faɗa da ya ji an gaya masa hadisin yana daga cikin wato nagarta bayan nagarta ka yi sallah ga iyayenka tare da sallarka ka yi musu azumi tare da azuminka sai ya ce wannan isnadin ya faɗi cewar akwai giɓi a gare shi tsakanin rawiwa na da rawiwa ne tafiya ce mai nisan gaske wato ma'ana hadisi ne wanda yake ba sadajjen isnadi ba ya ce lakin laifin fi sadaka tiktila amma babu saɓani a kan sadaka cewa idan aka yi za ta kai ma wanda ya rasu sai tambaya ta biyu na Mm. sadaqatin jariya mm. in kafa amaluhu wanda shi yayi da kansa eh, in kafa amaluhu illa min sala aikin sa ya yanke sai ta fuska uku mm. a ilmun yuntafa'u bihi waladun salih yad'u lahu aw aw sadaqatun jariya sadaka wadda take jariya kuma wannan mafhumin wannan mafhumin in aka aiki da shi sai ya ai wato akwai aikin da ladan yake kaiwa gare shi an fahimta akwai kuma la aikin da alkhairin sai yake kaiwa ya zuwa gare shi kamar addu'a a yanzu ka ganin an ce waladun salih ya du'u lahu ta salihi da yake masa addu'a wannan akwai mafhumi akan wannan cewa da wani zai yi masa addu'a addu'a ba za ta kai zuwa gare shi ba duk wanda ya in haka ne sai ibrahim sallar jana'iza ba saboda sallar jana'iza tana kaiwa ya zuwa gare shi in muka yi masa addu'a ba ɗansa ne kawai in yi addu'a zai kai zuwa gare shi ba amma ma'anar ɗa salihi da yake masa addu'a shine dukkan aikin da ɗa salihi yake yi yana cikin mizanin mahaifinsa yana mizanin kamar mahaifinsa ne yayi sai zamanto da aikin ɗansa sai zamanto aikin yi ma mahaifin ana ta rubuta masa lada hmm. na'am eh, eh. ahun au qaribun a ba rawi ne ya shakka ba ya faɗa ne wato eh rawi ne yake cewa ko dai ya ce ahun li ko ya ce qaribun li ɗayan biyun na. uwa za ta samu lada da kamar uba yake samun Allahu alam uba dai aka yi nasi inna waladar rajulu min kasbihi uwa ta shiga ciki Allahu alam ban sani ba wannan ba wai eh, eh, ban sani ba ba wai eh, cewa Allah ne ka iya sani ba ban sani <laughs> eh to Allah ba ku bari mu ƙara <laughs> sannan wannan ya hukuncin sallar hadda salla wadda sallar wadda ya cire hufi yake bayan yayi shafa sai daga baya ya tuna mutum ya shafa hufi ya alwala ko ya shafa hufi sai ya cire hufin sai ya kama yin sallah sai daga baya ya tuna cewa ya cire hukunsa to nan kamar wanda ya sallah da lum'a ne yayi sallah ba cikakkiyar alwala abin da ya wajaba yayi in yana da alwalar har a lokacin sai ya mayar da hufin nasu sannan yayi sallah sai ya sake wannan sallar domin yayi sallah ba da cikakkiyar alwala ba ba alwala ce ta karye ba sallar ce yayi sallah ba da cikakkiyar alwala ba kamar yayi sallah ne bai wanke kafa ba na'am Eh, a ba zai je wanke kafa ba sai dai sake alwala amma inda alwalar tasa ta kare ba sai ya mayar da hufin in ya mayar da hufin ba sai ya sake shafawa ba sai ya yi sallah sai ya zamanto kamar ya wanke lam'ar da take kan kafar ne ko da ya canza hufin ko da wani ya sa daban ko da wani ya sa daban almuhim wannan hufin da ya sa ya shafa ya alwalar da take da shafar hufi in ya cire shi alwalarsa ba ta cika ba kamar wanda ya yi sallah ne ya bar lam'a bai wanke wani waje ba saboda haka in ya tashi ba sake alwala zai ba sai ya wanke lam'ar sai ya yi sallarsa eh, to shi ma wannan haka zai yi to sai ta ƙarshe wannan wanda ya turo ta whatsapp yake cewa bayan addu'a yake cewa abokan hulɗa ta ke neman kuɗi cash lokaci zuwa lokaci saboda yanayin aikinsu kuma suna yi musu wahalar samu a garin da suke sun nemi su tura min cikin account ɗina na nema musu a garin da nake sa mota da escort a kai musu garinsu za su biya ni la'adar hidimar neman kuɗin tare da charges na bof da zan biya to wato menene hukuncin yin wannan ai hidima kai musu aiki ne kai musu babu ba laifi wannan ba canji kai ba hidima kai musu ba kuma baki ka ba su ba <clears throat> sun turo maka kuɗin sun turo maka kudin kai ka ciro da kudin ka ba ma ka wakilta wanda zai kai musu kudin <clears throat> ka ba shi kudin mota kamar ka ba mutum atm card ɗinka ne ka ce ya je ya ciro maka kudi daga jama'are ya taho dutse kai a jama'are kake ya taho dutse don ya ciro maka kudi sai kuma ka ce ya amfani da kudin motarsa da shi zai yi watakila kuma in ya je sai ya yi ne abincin da zai ci ma sai ya ci daga cikin sai ya ci daga aljihunsa bayan kai ka kai shi hmm? <laughs> to sannan wai kuma ka ce don ka biya shi wannan kudin ka ci riba baka ci riba ba والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا بيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أبقي بيور الله ودى أكي كدناتم أنت ذات جيجر موسى ونروك عن لك كوب تد إتا الله كأمن تد إتا الله ككاري تد كاريرك الله كأمن تد إتا دا أمن شنك الله كسن يمتي مكي mataimaki daga gare ka a gare ta Allah ka sanya majibinci daga gare ka a gare ta Allah ka wato ta a hannun waɗannan azzalumai Allah ka amintar da ita Allah muna roƙonka ka ba mu aminci da kwanciyar hankali yara waɗanda suke neman addu'a akan jarabawa da take gaban su Allah ka ba su nasara Allah dukkan waɗanda suke cikin halin tsanani Allah ka yaye mana Allah ka biya bashin masu wanda ake bi bashi Allah ka tarar da kariyar jarin waɗanda jarin su ya kare masu neman aure Allah ka ba su masu neman haihuwa sha'awa Allah ka ba su Allah muna masu neman aiki Allah ka yassare musu kuma ka sanya musu albarka a cikin abin da suka samu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil